Hatsarin ababen hawa da matasa kan yi amfani da su na nishadi ya daɗe yana raunana 'ya'yan manya a birnin tarayya Abuja. Idan za a iya tunawa, wasanni da matasan suka saba yi na shekara da shekaru, musamman ma lokutan hutu, ya sanadiyan raunana 'ya'yan ministoci. A baya ma har an rasa rayuka, ko da yake babu wani bayani da ya nuna cewa Yusuf Buhari yana cikin waɗannan matasa masu wasanni da ababen hawa. mai magana da yawun fadar shugaban ƙasa garba shehu ya yi min bayanin yadda abin ya auku to hakika tsotsayi ya sami yaro na shugaban ƙasa yusuf buhari akan babur a gwarin fa a nan cikin garin abuja ya faɗa a babur ya samu karaya kuma ya samu ciwo haka a kansa an kai shi asibiti a nan abuja an yi masa aiki inda ya ji ciwo a kansa kuma kafar ma da yamma an yi masa ɗori yana nan a asibiti da 'yan uwa da masu lura da shi su kansu iyayen duka sun je asibitin sun gan shi ba wani damuwa cikin nufin ubangiji jiya dai za a yi ta amma allah yadda mutane su kwantar da hankalinsu wannan abu dai abu ne da ya kamata a yi juyayi a kansa amma akwai kuma mamakin cewa me zai kai dan shugaban kasa hawa babur a wannan lokaci in ba ni da wannan bayani da zan iya bayarwa akan wannan shi da wannan abu dai ya riga ya faru a tsotsaye aka ce baya wuce rana watakila ko bai taba hawa babur ba ko ba mahayin babur ba ne in dai tsotsayen ya kira to ai ba za a fasa ba ni abin da na dauka kenan Allah ya kawo kuma sai a godiya tunda har yanzu dai ba wani labari na cewa ya shiga wani hali mawuyaci da ba za a sare ko mutum zai fita ba muna fata allah zai kawo masa a halin da yake ciki asibitin nan da mahaifiyarsa ta koka da halayen da asibitoci ke ciki shi ma mahaifin da ya yi rashin lafiya sai da ya nemi lafiya a kasashen waje to shi ma nan za a bar shi ko dai za a fidda shi kasashen wajen to a halin gaskiya ni dai yanzu ba a yi mun bayani akan wannan ba ni dai ina tabbatar muku cewa bayan ya samu wannan hatsari an kai shi wannan asibiti a nan abuja kuma likitoci ƙwararru sun masa aiki kuma yana kwanci a asibitin Duk da yake gwamnati ta haramta wannan irin ƙuruciya da matasan ke nunawa ta tsere-tsere. Wannan hatsari ya sa mutane da dama sun jajanta wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da iyalinsa, kamar yadda Garba Shehu ya yi ƙarin haske. Shugaban Muhammadu Buhari da uwar gidansa ita hajiya aisha muhammadu buhari suna godiya ga kyakkyawan kalamai da addu'a da ake ta waɗansu ana nan ana duba kuma muna godiya ga sauran jama'a kuma Allah ya bashi lafiya. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.